saboda ni ya gaskiya sai da jamu rai kafin ta sanar da ni wace ce ka da dubu mana mata ta yar aljanna Aisha ta wanda ta san daraja da kima da mutuncin aure wanda nake ji a jikina ba zan iya rayuwa ba tare da ita kaga ban labarinka na fasa na su abokina kada ka yi fushi a matsayinka na amini na dole na sanar da kai wannan labarin saboda ka bar kuɗinka ba sai ka ba da ko sisi Aisha take sanar da ni cewa tana ɗauke da juna biyu. What? Yes, wata uku. Awal. Lafiya, ya na ga yanayin kacin da lokaci kawai. Kana ne kiɗin ciwo. sannu wallahi ko zan haukace ba zan taɓa bari a haifi wannan cikin a wannan gidan ba gashi kuwa kina gani har ta fara mallake gida da kike gani idan har ta haifa abin da yake cikin cikinta shikenan gida ya zama nata kuma ta zama ta sadiq ni ce matar sadiq ni ce ya kamata na fara ƙyan ƙasar masa jininsa ba wata banza ba ina tausaya miki gashi kin shiga cikin ƙaddarar soyayya kuma da hanyoyin da ya kamata a samu a balle sai rufewa suke yi zuwa jajircewarki da ƙoƙarinki yana burge ni a nisa wani lokacin gani nake kamar namiji ba zai taɓa yiwuwa ba ba zan taɓa bari haka ta faru ba matuƙar ina da numfashi tambaye ka mana anwar faɗi kanki tsaye ina jini wanda yasa baka girmama lafiyar ka ne ni ko nake girmama lafiyata a nesa a'a ba gaskiya bane me yasa Da kana girmama lafiyarka da tuni ka fitar da ni daga ran. Da hakan zai yi da tuni na yi. Gwadawa za ka yi. Ba zai yiwu ba ne a nesa. Ka yi haƙuri. Ba zan iya haƙura da ke ba. Ni kuma ba zan iya baka zuciyata ba. nesa. Na'am Anwa. Likita ya ce jini na ya hau sosai sannan zuciyata tana yawan kumbura. Sakamakon yawan damuwa da ɓacin rai da nake fuskanta soyayya ta. Hmm, Anisa, idan ta ci gaba da kumbura fashewa za ta yi ta tarwatse kuma sai a manta da tarihi na kenan na faɗi a dalilin ki wannan dalilin ne yasa ya bani shawara in nisance ki duk inda kike ko na samu lafiya a rayuwata shi yasa na zo zan miki ban kwana zan bar garin nan na tsawon lokaci idan ina da rabon samun ki zan dawo wata rana matsawar za ki karɓe ni zan aure ki zan aure ki Anisa kai haƙuri ba za ka same ni ba zan yi aure zan aure, Sadiq insha Allah zan karya maka zuciya ba amma tabbas ina jin zafin rabuwa da kai an ka tafi da san yaushe za ka dawo kuma mu san ina za ka faɗa ba ta yaya hankali na zai kwato Anas akwai waya kuma ka san ba zan taɓa yada zumunci na sani Anwar mahaifiyarka ta amince ka tafi ita ta kara min karfin zuwar hakan ma kuma garin da za ni garin mahaifanta Allah sarki tabbas Anwar kai masoyi ne irin wanda ake nema kowace duniyar wasu kai ne irin wanda ake so amma idan ta rufe ta kasa gane haka ina fatan za ta gane haka kuma a duk lokacin da ta kira ni zan amsa kiranta kuma zan girmama ta ba damuwa ina maka fatan alheri Allah ya kaddara sabuwa. Amin na gode. Tana hauka mana. Wannan dalilin ne yasa nake so ta fita ta bar min gidan da kai kanka, ni kuma sai na riƙe ku a hannuna. Sannan wannan dalilin ne yasa na cancanci zaman aure da ni da kai. yaushe za a ɗaura mana aure tare da kai ne yau ne ko kuma gobe sai ranga da na karɓo result ɗina a gidan mahaukata. Kwakwalwa ta fahimta ta ki ta tantance ga idanu sun fusatawa za ya magance ga ƙishirwar haramci. Ni da mijin yaya ta yata. shi ne mai ni ne zan aure ta da zarar ta fito bisharin kuma ta fina-finan hausa duba da cewar mun tafi hutun dogon zangon kashi na daya wallahi ko zan hau kace ba samu zan same ka tabbas kin samu matsala nesa matsala ba yar wai me yake damun ki ne ido na idan Anisa wallahi zan iya aikata komai da zai ba tabbas zai yi yanzu kan mun shirya tsaf domin kamu ku kashi na biyu wato season 2 kenan kar ku manta ta kwakin da ake cin amana gargadi irin ta sirri sannan kuma ga hannun dama yana kaiwa hannun hagu tsafka ni da mijin yayata saboda ni ne zan aure ki kuwa na karɓi Sadiq a matsayin ƙaddarar soyayya ta fitar min daga gida fita ce zan fita amma ki sani zan dawo kuma idan na tashi dawowa ba ni kaɗai zan dawo ba zan dawo ne tare da 'yan rakiyata ina gaba suna bin bayana da guda a matsayin matar gidan duniya ta babarin ba ce baban haushi bane a nisa soyayya ce soyayya of course ai kuwa kana tare da wahala na shirya ba za ka taɓa samun anisa ba zan same ta ta yaya ni da mijin yayata bata bar su ba a nan gurin ta fede ta bata bar su ba a gurin ta dauki kalamanta bata bar su ba a gurin ta fike ta domin suka sara suka tsakaninta da ta diddai a cikin cakwakiyar gida daya ni da mijin yayata lokaci kawai nake jira ƙarya kike a nesa haka kike gani ko ya fi ƙarfin mallakaki sai ta da jijiyoyin wuya kike yi ku yi subscribe ku danna kararrawa a tashar mu mai suna rayuwa 24 a nan ne kadai za ku fara kallon wannan katatan shiri ni da mijin yayata wannan shiri zai rika zo muku ne duk ranar laraba misalin karfe 8 na dare haka sai ku tara ni da mijin yayata mashirin wannan shirin Musa Adam Ramus wanda ya bada umarni Usman Adam